mu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Madu ina tare da Fanta Shamsu. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai aisa da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta. To aisa da wace tsarba muka iso masu sauraron mu a yau. a agadas matasa dai sun tsaftace gari a cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu muku bayani akan illolin da akwai dangance da shafe-shafe wato tusu a fannin wasannin motsa jiki kungiyar 'yan kwallon kafa suka samu foro. A cikin shirin labarun namu na matasa zan fara shi akan tambaya fanta. Matasan da suka ta yi nema a garin Lagos suka dawo a gaya su 200 wani irin ayyuka suka dogari da shi yanzu. Ai Aisa wannan tambayar ta tana da mahimmanci sosai har ta kai mai ɗaukar rahoton Fadel Alu da ya tunkari wasu daga cikin waɗannan matasan ga rahoton nashi. Lalle yau sati biyu kenan da nazo, Da na zo ma kabu-kabu ne nake yi, amma wani lokaci idan na samu waɗansu ayyuka ina yi kamar gini ko kaya-kaya da sauke lodin mota waɗannan duka ina yi. Tun da na zo kabu-kabu nake yi, amma ba kullum ba ne, saboda wani karon ina tafiya aikin garke. Kabu-kabu ba kullum nake yin sa ba, saboda aiki ɗaya baya isa. Waɗansu suna kabu-kabu suna shuka salati ko shu, wasu suna da mu suna yin ayyuka da dama dai. Yanzu kuma a gurguje sai mu nufi a Agadas inda matasa suka yi tsaftace garin Agadas a wanga sati. Haka ne Aisa kuma sun yi hakan ne domin raya ranar da hukuma ta keɓe domin yaƙi da sharar leda wato ranar farko ga watan Fevriye. Sun yi amfani da wannan ranar domin tsaftace su Ga rahoto daga bakin Musa Mamman. meda da'irar birnin Agadas wani madubin yankin shine ya baiwa matasa masu kamfanoni kwarin gwiwa shirya wannan aiki in ji Suleiman Waifan shugaban wani kamfanin wanki. Abin da ya jayo hankulan mu shine wurin da muke da da euh, abin da muka saka a gaba aka abin da ya shafi datti na ledodi. A nan mun ce da'irar Agadez ita ce madubi dukkanin jihohi. Domin yasa a matsayin mu na matasa ba ma saka kishin ƙasa don jama'a su ma su gane kan euh, waɗannan ayyuka na yaƙi da dattin ledodi. Wani adadi mai girman gaske na ledodi ne aka tattara kuma kuma za a sake sarrafa su zuwa wasu abubuwa masu amfani in ji isufu sama mamba na kamfanin tazalt green muna da tina ledodi muna son mayar da shi yadda ba zai kara dawowa ba a cikin muhalli muna tattara shi sai mu sarrafa su wannan shine babban manufarmu muna yin bencunan zama da kujeru da dai sauransu yadda muka yi hasashe ledodin da muka tara suna iya yin bencunan zama talatin sannan daga baya za mu sarrafa euh, wannan shiri na sa kai na matasa masu kamfanoni ya samu yabo da goyon baya daga hukumomin yankin Agadas. A fannin kiwon lafiya inda akwai wata masassara da ta shigo wadda ake kira da coronavirus a wanga lokaci. Haka ne Aisa kuma sai dai mutum alhamdulillah don har yanzu ba a samu ko da mutum ɗaya da ya kamu da wannan cutar a kasar mu ba. Kuma kamar yadda muka sani wannan cutar ta samu asali ne a kasar China lokacin da wannan shekara ta 2020 ta fara. Wai Fanta kin san da akwai ɗaliban da suke karatu a kasar China. An ma yi tambaya akan haka wai ya ne za su shirin kasancewa a wannan yanayi. Ga ƙarin bayani da abokin aikinmu ya tuntubi ɗaya daga cikinsu. An hana mu fita tun ranar 23 ina gani mun gode ma Allah sun ɗauki matakan rigakafi muna da abinci muna kare kanmu sun ba mu kayayyaki da kome mun gode ma Allah matsala guda shine ba ma fita musamman idan ba kai sayi kayan miya ba albasa da sauransu domin ka yi girki da kanka inda kake bacci haka kuma cikin mako sun tsaida kwanaki biyu kana iya fita ko ka ba wani ya je so maka wani abu daga baya idan ya zo ka biya shi akwai masu yin haka mu ba mu fita kawai domin mu kare kanmu. To wai Aisa, me ma hukuma ke yi domin taimaka ma waɗannan ɗaliban? Fanta, a takaice dai yanzu ba mu samu wannan amsa ga ministar wanda yake kula da harakar ƙasashen waje ba. Yanzu kuma sai mu shiga zancen ababen da ake yayi musamman ma bangaren mata inda suke haɗa ƙarfi da karhe domin su ga sun samu karbuwa. Haka ne yar uwa akwai waɗansu mata waɗanda suke gani in ba sun yi shafe-shafe sun yi haske ba babu mai ganin su. Ga ƙarin bayani dai. Canza kalar fata ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka bakar fata neman kyau abu ne da ke ɗaukar hankalin mata sosai sai dai kuma yana tattare da iloli bisa yanar gizo da hotuna a matsayin shaidu da dama suka bayyana tashin hankalin da waɗannan mata Afirka da ke bin wannan hanya suke ciki fuskoki sun rikida kwata-kwata. A yamai wata mata da aka haɗu da ita a shagon sai da mayuka har yanzu na fama da illar shahe-shahe mai ta buƙaci a sake sunanta domin ta bamu labarin halin da take ciki. Kar ki shafa wannan man zai ja miki matsala a banza saboda shi yanzu kowane wata shida sai na je Tunisi neman magani. Wai ba ma wani da yawa ba fa nake shafa wani bi ne kawai nake dan diga shi a cikin bayina sai da aka sa ni shan magani yanzu har karshen rayuwata. Kwanan nan ma zan je neman maganin Tunisi kuma in koma bayan kowane wata shida. Makan canza kalar fata na kunshe da abubuwa da dama masu illa ga melanin bisa takardun bayanai abubuwa na har hadawa yawanci suna dawowa su ne sinadaran collagen corticoid da kuma carotene a tsawon lokaci waɗannan na iya janyo cututtuka suna shiga cikin jini da janyo cutar kansa kamar yadda dokta inusa ali likitan fata da jiyoji ya ce idan fata mai kare garkuwar jiki ta lalace ingancin fatar yana gurɓacewa ne sai ta kasance ba ta da kwari ana iya kamuwa da cututtukan fata abin da yake sa mutum yana wari ku yi misali da macen da aka yi mafashi idan tana shafe-shafe a tsawon lokaci to al'amarin yakan iya lalace mata musamman idan man da ake shafe-shafe da shi yana haɗuwa da jini yana iya haddasa cutar kansa kuma kowa ya san ɗaukar ɗawainiyar cutar kansa yana da wahala yana da tsada kuma abin da ya fi shine a kiyaye waɗannan kayayyakin shafe-shafe. Ƙasar Rwanda ta hana kasuwancin mayuka cututtukan da ke canza kalar fata tun cikin watan Nuwamban shekara ta 2018 a cewar shafin HubSpot. Wasu sauran kasashe kamar Najeriya, Cote d'Ivoire, Kenya sun bi sahunta. Mun gaida mamman ada da wannan fassara yanzu kuma sai mu shiga a cikin wasannin motsa shikinmu. ta fannin wasan kwallon kafa shugaban kungiyar fifa jani infantino ya yi kira da amai da gudanar da gasar kofin afirka ta kwallon kafa wato kan kowace shekara hudu haka ne ga tambayar menene ra'ayin kungiyar kwallon kafa na kasar Nijar ga dai amsar tare da sakataren kungiyar shi yana tunanin idan aka mayar da gasar daga shekaru hudu zuwa shekaru hudu ana iya samun karuwar jama'a da karuwar samun kuɗin shigarwa kuma abin zai fi karbuwa kuma tattalin arzikin zai karu saboda duka ƙasar da za ta halarci gasar cin kofi na nahiyar afirka ya zama tilas a ɗauki nauyin 'yan wasan Karshen shirin labarun namu na matasa na gode sauraron da kuke mun na gode kirki fanta da kama muna muka gabatar da wannan shiri sai gobe idan Allah ya kai